daren juma'a ne daren 29 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da ranar 26 ga watan jun shekara ta 2014 wannan shine darasi na 23 daga cikin jeren giyar darussan wannan littafi mai suna hikmatun minar tarihi wallafan babban malami dr muhammad usman ibn muhammad al allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wajen bayani na gaskiya da tantance abubuwan da suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a shekara ta goma bayan hijira zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda rigingimu ne da siyasa da abubuwa da suka faru waɗanda su ne suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai a kafin mu tafi da nisa akwai istidrak akwai gyara da nake so na yi akan wata magana da na faɗa a makon da ya gabata wadda take wahami ne ya same ni Allah ya gafar gafarta mini dangane da cewa a cikin matan sayyidina Umar akwai wata mata mai suna Atika bintu Zaid wannan tana daga cikin matan sayyidina Umar kuma ma ita ce ta mishi kamar a ce first lady wato mace wadda ta dinga ba shi shawarwari da taimakan shi a halin san da yake halifanci a lokacin na ce wannan mata Umar ya aure ta ne bayan da ainihin Zubairu dan Awwam ya rasu ya batta to wannan shine wahami din eh da gaske ne ya aure ta ne bayan Zubairu dan Awwam amma ba bayan rasuwar shi ba domin zubair dan awam ya riga umar rasuwa domin zubair dan awam amin umar ya riga zubair dan awam rasuwa zubair dan awam an kashe shi khawarija ne suka kashe shi a lokacin yakin jamal ɗaya daga cikin rigingimu da aka yi tsakanin sayyidina ali da su ainihin wato 'yan bangaren su mu'awiya da su aisha waɗanda rigingimu ne za mu zo mu ji su a nan gaba ya kama hanya za shi wannan yaƙi ya tuna wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara akan cewa sayyidina ali ya fi gaskiya a wannan rigima da haka ya juya amma hanyar shi ta juyawa wani ɗaya daga cikin waɗannan yan takife yan khawarija ya je same shi yana cikin sallah ya zirma kamar shi wuta wuka ta baya a sai ta furo ta cikin cikin shi da haka ya riga umar ya riga shi rasuwa kaga ba zai yi kenan a ce umar ne ya rasu amin shine ya rasu ya bar mata umar ya aura ba wannan shine wahamin da ya faru gare ni Allah shi gafarta mana gaba daya ya rasu ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 37 aga Umar kuwa ya rasu ne hijira da shekara 23 insha Allah to a karatun da muka yi a baya mun fara magana dangane da mabhasul awwal na daga da tarihin wato al khilafatu amirul mu'minina Umar bin al-Khattab a wannan bugun da ke hannuna mun kwana ne a shafi na 61 amma an mun tambaye akan cewa mafi yawan nuskan da mutane suke amfani da shi ba irin lamban nawa bane ba irin pagination din ba iri ɗaya bane amma dai za mu tashi ne a inda yake cewa a cewa a cikin mafasul awwal amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi sutur can kasa inda yake islamu tarihin musuluntan umar an ga wajen ko a takaice mala yake cewa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu ma zilna izzatan mungu aslama umar ba mu gushe ba a cikin daraja ɗaukaka tun bayan musuluntan umar wa aslama umaru ba'da arba'ina rajulan wa ihda asharata imra'atan fi sanati sadisa min al-ba'tha sayyidina umar ya musulunta bayan mutum arba'in sun musulunta sahihiyar magana shine cikon mutum na arba'in shine cikon mutum na arba'in wanda ya musulunta a cikin sabai daga cikin maza da kuma mata guda goma sha ɗaya wannan ya faru a shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wancan karatun mun faɗa a takaice hadisa da ta faru har ta kai ga musuluntan umar da irin abubuwan da suka faru wanda bai ji ba sai ya koma ya nemi karatu na baya bayan aiko annabi na'am ba'dal bais min al bais bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam jazakumullahu khairan mulazamatuhu lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lazimtar umar da ya lazimci zama a majalisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an ibn abbas radiyallahu anhu qala wudi'a umaru ala saririhi فتكفنه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم yace an sanya Umar akan watin makararsa ko akan gado shine ma'anan sarir anan makara wanda ake sanya mara lafiya fa kaffanahu nasu sai mutane saka kewaye shi yad'una wa yusalluna kabla an yurfa suna mishi addu'a suna mishi yabo shine ma'anan yusalluna qabla an yurfa kafin a ɗaga wannan makara ko abin nan strata da ake saka mara lafiya wato bayan an ji mishi wannan rauni da aka ji mishi a ainihin lokacin rasuwar shi wa ana fihim ni abla dan abbas ina cikin su falam yaruni illa rajulun akhidun mankibi babu abin da ya firgita ni sai wani mutum kawai da na ji ya riƙe kafaɗata ta baya fa aliyun na waiga haka cikin tsoro da firgici sai naga ga sayyidina ali ne fatarahama ala umara sai ya ainihin wato cewa rahimallahu umar shine ma'anan tarahama ala umar ma'anan sai ya furta Allah ka ji kan sayyidina umar sai ya ce wa qala yace ma ma khalaf ta a hadan a habba ilaiyan an alƙalala da misali a amma yankanana ce na rantsu da allah ya kai umar kaman yana magana da umar a ce yana rayu wallahi baka bar wani a bayanka a duniyan nan wanda nake fata nake addu'a nake kaunar ina ma in gamu da allah da irin aikin sa fiye da kai ba. ma'ana. a duk sauran mutanen da suka rage yanzu a duniya babu mutumin da ya irin aikin da nake fata ni ma na yi irin ka saboda mana yanzu wannan shaida ce daga sayyidina ali shaida ce daga sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu akan umar dan khattab ya ku yan shi'a da kuke da'awar kaunar sayyidina ali kuke tsine wa umar kun ji shi sayyidina ali tunda mutumin kirki ne sahabi ne kuma tabbatan kullum abin da muke faɗa cewa babu wata gaba tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti babu wannan gaba da kuke riyawa ƙarya ce kawai ƙarya ce kawai aka zauna aka saka ta dan a batar da ku babu mutane ne masu ƙaunar juna masu son juna masu ɗaga wa juna kafa masu yi wa juna uzuri sayyidina ali babban minista ne a fada umar babban mai ba umar shawara na musamman ne so da dama za a karanta a tarihin umar zai ba da fatawa sai na ya ce ba haka ba ne kuma dole ya haƙura ya musu fatawa sai na ali ta fita shi gaskiya yi ta masai na ala adda yana cewa kada Allah ya sa na rayu a inda ba ka na ma a buƙani Allah bi ardil lastafiya ya abul qasim eh, ya abul hasan kada Allah ya sa na rayu a inda ba ka nan ya kai baban hasan su da dama haka sayyidina Umar yake ma sayyidina Ali wannan addu'a domin sayyidina Ali ya kasance amintaccen shi ne makusancin shi sirikinsa kuma mai ba shi shawarwari akwai lokacin da umar zai yanke hukunci ba su ɗaya ba su biyu ba sai sai na ali bai ce ba haka hukuncin yake ba kaji kaji yadda hukuncin yake akwai matar da ainihin ta yi aure a cikin idda sayyidina ali baya gari lokacin ya yi tafiya ya dawo ta umar ya kashe ya lalata auren ya ce auren bai yi ba ya kwata sadakinta ya sa a baitulmali ya ce kuma har abada ita da wannan mutumin babu aure tsakankanin su sai na ali da ya ji labarin wannan fatawa sai ta tafi gidan umar ya tafi vila kenan ko ya je ya ga umar ya ce na ji labarin an ce kayi kaza kayi kaza da gaske ne ya ce ya ce to wannan abin da kai duka kuskure ne ya ce ya aka yi ce to na farko dai sadaki tunda an aure ta kuma har an tare da ita ta ci sadaki haƙƙinta ne ba ka da dalilin da za ka ɗauki sadakinta ka kai da baitul mal ka dawo mata da sadakinta aure kuma da ka ɓata tabbas aure bai yi ba ya ɓatu amma kuma da wani dalili za ka ce ka hana su aure har abada babu wannan dalilin da haka idan sai istibra'i suka ga har yanzu suna da daman suna son sake yin aure za ta karasa istibra'in wancan idda da ta lalata sannan kuma sake wani istibra'i na wannan sabon aure da ta yi wanda bai ɗauri ba ta zama yanzu ta barranta daga duka abubuwan guda biyu ya halatta su yi aure da ya gama faɗan wannan umar eh, sisin na umar yake ce mashi la abqani allahu bi ardin lasta ya ya abul qasim karanta kudan ya abul hasan karanta kudan nan kusa littafin ainihin fiqh sunna na sayyid eh, sabiq haka babu wannan muguwar gabar da yan shi'a suke riyawa tsakanin sahabbai da ahlul babu wannan gabar da kuma suke ƙara riya cewa wai mu mu ahlus sunna mu muna goyon bayan sahabbai ne a cikin gaban su kuma suke goyon bayan albaiti sun kirga ba kuma sun raba mata magoya baya tilka idan qismatun dira duka wannan zalunci ne mu duka da sahabbai da ahlul baiti a gurin mu dukan su sahabbai ne inna ma sahabbai dama wata tawaga ce kamar rundunar sojoji ne to a ciki zaka tara kuma akwai bangarori daban-daban akwai muhajirai akwai ansar kaga wasu wasu bataliyoyi ne masu zaman kansu kuma wannan sunayen ba muka sa musu wannan sunan ba Allah ne ya kira su da wannan sunan Allah ne ya sa musu suna cewa muhajirai ne su da ansarawa Allah ne da kanshi ya ba su wannan lakaba ko ba haka ba sannan a cikin su kuma akwai ainihin wato waɗanda suka musulunta da wuri akwai wanda suka musulunta daga baya akwai as-sabiquna awwaluna akwai la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min duka akwai waɗannan sannan akwai ashabu badri suna da tasu karama ta musamman akwai ashabu bai ridwan suna da nasu martaba na musamman akwai at-tulaqa sune muslimu fatih makka kenan sannan akwai gasu nan iri daban-daban to a ciki ne kuma sai a ce to akwai kuma ahlul baiti su ma sahabbai ne domin ai ba kowa ne da yake jinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan karama ba Abu Jahal ai bakon annabi ne sallallahu alaihi wasallam Abu Talib wan ubansa ne amma dukan su ba su cikin lissafin ahlul baiti wanda muke girmamawa saboda ba su musulunta ba da haka mutaba'ar da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine abu na farko da ya qualifying din su zuwa ga makaunace su ƙarin kauna kuma saboda su jinin annabi sallallahu alaihi wasallama ne to kamar yadda muke kaunar su muke girmama su mu ahlus sunna da samti haka muke kaunar sahabbai muke girmama kowane ɗayan da gurgurdan girman da Allah ya bashi ba ma zakewa ba ma gazawa da haka mu ba nasi ba bane waɗanda da ku da su ya shi'a kuke hannun riga suna tsinewa sahabbai kuna tsinewa sahabbai su kuma suna tsinewa ahlul baiti dan ji wani shedani mai karatu a rediyo yana yin wannan maganganun yana cewa wai wai ahlus sunna su suka kashe imamun nasa'i wannan ƙarya ce kawai wannan ƙarya ce ba haka yake a wuce a tarihi ba wanda yake faɗa ka ya san zindiƙanci yake nasu ba ƴan uwan ku ɓatattu wanda suke ɗayan ɓangaren su ne suka kashe imamun nasa'i kan littafin khasa'isu ali kuma ai kuma ƴan shi'a kun san imamun nasa'i ba ɗan shi'a ne me yasa ya rubuta littafin khasa'isu ali darajar sayyidina ali khasa'isu amirul mu'minina ali ibn abi talib dan ya tabbatar maka da cewa ahlus sunna ba sa kyaman mutanen gidan annabi kenan har ma ga wani limamu ahlus sunna da littafi na musamman akan falalin sayyidina ali wannan hujja ce akan kuwa hujja gare ku ba amma saboda kun tara jahilai wanda kuta da baki ba su iya ba wanda suke su samu hanyar yin zina cikin sauki su tara kuke ga musu wannan maganganun na banza dofi yanzu har dan shi'a yana da wani baki da zai wai aibata wani kowane addini kake yin ba shi'a ba wallahi ko kiristanci kake sai dan yare na ka ba su kai kowa abun faɗe ba na mugun abu a cikin addini ɗan shi'a ya fi kowa mugun abu a cikin addini ga suna littafansu su amma in ya raina mutum ya kai jahili ne kai kuma ka sa abin da kake yi ba shikenan kawai ganguna aka baku da janjami da jajayen a mutu ko a yare da kuke daura akan kun ana muzahara shine kawai abin da kuka iya sai karanta jarida Hausa da wannan kuma kowane ɗan iska ya iya wannan da haka a takaice jama'a babu wata gaba da take tsakanin ahal baiti da mutanen ainihin wato sahabbai saura babu ma wannan classification din kwata-kwata ba shine a matsayin classification ma'ana ahal baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaman ahal baiti ne kawai na annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin su na haka ba wai a matsayin su na wasu jam'iyya daban a cikin sahabbai ba san wannan kawai kirkira ce ta ainihin waɗannan shedanin mutane ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu kaga dai anan gashi yace sayyidina ali yema sayyidina Umar addu'an Allah ya ji kanshi sannan yake cewa kuma na rantse da Allah babu mutumin da ka bari a duniya wanda nake fatan na riski Allah da irin aikin shi fiye da naka sayyidina Umar kenan radiyallahu anhu warda kamar da muka ta faɗa Umar nan jama'a wani bujumin malami ne wani bujumin sahabi ne mutumin kwarai ɗaya daga cikin manyan mutane a cikin addini wanda kamar da zaka zo ka ji ko yake sai a ce manzan Allah ya ce na fita ni da Abubakar da Umar na shiga ni da Abubakar da Umar wata rana mun je wuri kaza ni da Abubakar da Umar komai kaman shine waziri na biyu kaman shine vice two ko a irin yadda yake a yanzu za ce ga vice one ga vice two ko ko ga ga assistant one ko two to haka suke sai na Abubakar shi da Umar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai yake cewa wa aimullahi kuma na rantse da Allah in kuntu la azunnu an yaj'alaka Allah ma'a asahibaika na rantse da Allah ni ina ganin shine ma'anan zato anan ina da yaqinin Allah zai sanya ka wuri ɗaya kai da mutanen nan naka guda biyu suwa kenan manzon Allah da Abubakar sayyidina Umar Aliyu ne yanzu ya yarda da cewa Umar sahibi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ƴan shi'a kunci bakwai ba ku yarda ba saboda zindikanci kuma kun ce aliyu kuke so a ƙarƙashin wannan waɗannan irin ƴan ta'adda ne ku jama'a Allah ya ce ya yarda da mutane ku ku ce a'a ba ku yarda su ba Allah ya ce mutanen kirki ne ku ku ce ba mutanen kirki bane wani irin addini ke na jama'a kuma ku ce wai a yarda ku musulmai ne yaya za a yi mu musulmai mai da ku musulmai ne ba zai yiwu ba Allah ya ce ya yarda da su wanda yarda Allah kuma ku ji jama'a yarda Allah ko ta aljanna wato sabai fa sun riga sun gama morewa da su ba su da matsala sai na abin nan um, uh, al-Imam al-Bukhari to hadisi cewa ranar kiyama bayan kowa ya gama shiga aljanna sai Allah ya ce a tambayi aljanna akwai wata ni'ima da ya musu alkawari wanda bai basu ba ce wallahi ya Allah babu ni'imar da ka ba mu tafi karfin ma abin da zamu iya surantawa fiha ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar akwai su ce a'a sam ai mu wannan mata mana yawa sai ce akwai ce akwai shine zan ba ku yarda ta abadal abidina sai su ji wannan yarda ta Allah ashe ta ma ku ni'ima aljanna dani to shine wannan yarda ce ba Allah ya ce su sa baya ba su tan a nan duniya ka duba ka gani ba Allah ne ya faɗa fa aya ce ta Qur'ani da Allah ya ga dama sai ya kifa ambatan darajar sahabbai a cikin Qur'ani sai dai kawai annabi ya faɗa a cikin hadisai sai a zo yanzu a yi ta rigima akan inganci da rashin ingancin su ko fasarar su amma da yake yana so ya raba gaddama sai ya faɗa a ayoyi ba ɗaya ba ba biyu sun fi aya arba'in amma da haka zindiƙa mutanen nan ba su yadda ba zama wani irin addini ne wannan da sunan musulunci kuma wai kuma so ake dole dan yanzu da a wasu kenan wai dole kokari suke wai a yadda da su kuma musulmai idan su shigo cikin musulmai a ci gaba da hulɗa da su to alhamdulillah musulmai sun gane cewa waɗannan yan iska ne ba musulmai bane duk inda ka je ana kyamar su ana kyaran su ba a so a gansu a waje ba a amsa sallamar su ba a cin abincin su sun zama kamar mujiya a cikin tsuntsaye inda duk da an gansu kamar an ga ɗanyen kashi ana kyamar su ana toshe hanci to wannan abin yana ci musu a ƙwarya ya za a yi ai yi absorbing ɗinsa a cikin al'ummar islamiyya sai su samu su same mutane kansa fiye da yadda suka zama yanzu su bi su fesa gubarsa a cikin mutane to dama kuma su inda suke wato kafa matsalar su shine da zayinci yawa duk inda ba a karatu to akwai saukin shi'a ta shiga za ga yan ɗariƙa shi'a take shigar su da wuri ba wuya mutum ya migrating daga ɗariƙa sai ga kuma ɗariƙa 1.0 kenan ko 2.0 ma'ana sabon bashin na ɗariƙa sai kawai ka je haura cikin shi'a saboda ana yin maulidi can ma ana yi ana dan kaɗe kaɗe can ma ana yi kuma ana dan zuwa da mata kusa suna dan kaɗe kaɗen su suna dan girgize girgizen su can ma ana yi kafin ya ankara kuma dama an gina shi shi ma akan hero worship shine bauta wa ƙatti bin ƙatti wani ƙato kawai a kafa shi cewa sai abin da ya faɗa duk abin da ya daidai ne dama yin ɗariƙa ba suna kan wannan akida wannan falsafa to da sauki sai kawai sai ya ji kawai ya yi alkafura kawai ya shiga cikin shi amma kai kana musulmi ahlus sunna kana karatu ana tauhidi ana fiqh ana hadisi ai zaka wannan addini ne yin iska jama'a Allah shi da mu to dan haka kun daidi sayyidina Umar yace sayyidina Ali yace ina fata ina tabbas Allah zai hada ka da mutananka guda biyu abokanka sune Abubakar da ainihin mai gidansu gaba ɗaya mai gidanmu annabi sallallahu alaihi wasallama kuma haka abun yake haka Allah ya haɗa su tun abokancin su a nan duniya ko kun san yan shi'a shekara da shekaru shekara ya fi shekara ɗari yan shi'a sun yi sun yadda za su yi wai su ko dai su kwakule gawa annabi daga makabartan nan ta cikin masallacin shi daga ɗakin aisha wai su tafi da ita ƙasar su ta iran ko kuma su tada rigimar da za ta sa a lalata wajen gaba ɗaya sun suna wannan ƙoƙarin ba ya fi shekara ɗari suna wannan ƙoƙarin dan Allah taimaki mutanen Saudiya ne suna tsaye akan aƙida da gaskiya abin bai yiwuwa suna bakin cikin kwanciyar da annabi ke tsakanin sayyidina bakar da umar saboda tsabar gaba to ala ragami anfikum ya ma'asharar rafida Allah ya shirya da shine sai ya ce wa hasibtu anni kuntu kathiran asma'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ya yace kuma na tabbatar so da dama nakan ji manzon Allah ya ce zahabtu ana wa abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radiyallahu anhuma sayyidina ali ne yake cewa kullum na kantina inji manzan Allah ya ce da ni da abubakar mun je wuri kaza da ni da abubakar da umar mun shiga wuri kaza da ni da abubakar da umar mun fita daga wuri kaza Sune abokan tafiyar shi abokan yawon shi abokan zuwa ko'ina. akwai mata ummu aiman ɗaya daga cikin manyan matan garin Madina dattijuwa mutum ya kirki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je gidanta ya bacci rana a dafa mishi dan abinci irin yin tsofaffi ya ci har wata rana ainihin wato bayan rasuwarsa sai waɗannan mutane guda biyu Abubakar da Umar suka ce kai mu je mu ziyarci matan nan yadda manzo Allah ke ziyarta ma'ana daga cikin wuraren da suka je kenan su je fadama su je gona su je yawon ainihin wato ziyara su je jihadi tare su zauna a majalisi tare duk inda suke zuwa tare suke zuwa tare suke fita kuma su biyun nan kar ku manta manzo Allah yana aure da ƴaƴansu ba Aisha da Hafsa radiyallahu anhu wannan hadisi ne ingantacce a cikin Bukhari da ainihin Muslim Bukhari ya fitar da shi a cikin Fadailus Sahaba babu manaqib Umara a lamba hadisi na 3685 da kuma Muslim a cikin Fadailus Sahaba shi ma babu min fadli umar a lamba hadisi na 389 ina fata mun gane wannan fadailu falalolin sayyidina umar falalolin sayyidina umar jama'a ba za su kirgu a wannan waje ba umar shi kanshi wata wato wani subject ne na bincike mai zaman kanshi a cikin ilimi wane ne umar me ya tarihin rayuwarsa wani ishamat ya a musulunci wata irin jarinta yake da ita waɗanne abubuwa ne waɗanda ya faɗa suka dace ƙur'ani ya sauka a kansu ina fatawoyinsa ina tsarin rayuwarsa ina influence ɗin da ya samu ya samu ya yi ainihin ma musulunci a zamanin shi Futu haɗin da aka yi a zamaninsa duk waɗannan abubuwa ne na dirasa akwai su a cikin littattafai na tabaqat da tarihi da siyar da kuma dirasat na zamani waɗanda aka yi su a lahida fara karantawa tun daga littafin tabaqat na ibnu sa'adin ka gangaro har zuwa kan siro alamin nubala da sauran littafai za ka tarar da ire-iren waɗannan bincike ga sunan burjik amma nan kawai zai mana ɗan tsakurai ne hadisi ɗaya biyu zuwa uku a taƙaice mala ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama laqad kana fi ma qablakum min al-umam muhaddathuna ya kasance a cikin wanda suka gabace ku daga cikin al'ummomi akwai mutane muhaddasuna waɗanda ake magana da su ma'ana waɗanda ake musu ilhama shine ma'anar muhaddasuna Allah ya kimsa musu gaskiya Allah ya kimsa musu wata magana ta gam da katar domin Allah a cikin tsarinsa ya tsara baya magana da mutum kai tsaye kuma kana libashar basharin an yukallimahu Allah illa wahyan babu yadda Allah zai magana da mutum sai dai wahayi shine ya aiko mishi mala'ika kenan Allah ya tsabi malaikati rusulan wa minan nasi ko to au min wara'i hijabin ko ya magana da mutum ta bayan shamaki irin yadda yake magana da annabi Musa a tsuri Sina au yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha'u shine irin yadda yake wa annabawa a aiko manzo ya kawo ma annabi din wannan abin da Allah ya so a kawo mishi to wancan illa wahyan shine malamai suka ce shine ilhama in Allah ya zaɓe ka Allah ya ga gaskiyarka ya yarda da kai kawai kana zaune sai Allah ya kimsa maka wani tunani wanda zai kawo al'umma ci gaba wata magana kaga kamar yankan wuka to Umar yana daga cikin irin waɗannan mutanen shine manzo Allah yake cewa fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar in har a cikin al'ummata akwai wani mutum mai irin wannan karama to Umar ne kaji Umar wali ne da shaida Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana kimsa mishi gaskiya a cikin bakinsa shi sa da dama zai faɗi shawara sai ƙur'ani ya sauka ya goyi bayanta Umar shine ya fara ce manzo Allah da ka hana mutane shiga gidanka ya manzo Allah duk sanda suke so matanka katange su Shin Allah saukar da aya kullil mu'minina ya nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna Umar shine ya fara cewa da a dinga yin sallah a makamin Ibrahim dinnan shine Allah saka da aya wattakhidhu min maqami ibrahima musalla suna nan da yawa muwafaqat na Umar da ya dace da ainihin abinda Allah ya ainihin saukar ina fata mun fahimci wannan Umar na daga cikin mutane guda biyu da ya tabbata cewa sun yi mafarki suka ga kiran sallah kiran sallah wannan da ake yi zaka ji shi babu shi a ayar Qur'ani ko to amma da aka zo a Madina za a fara sallah aka ce to ya za a dinga sanar da mutane in za a yi sallah wasu suka ce a busa ƙaho wasu suka ce a dinga hura wuta wasu suka ce a dinga kada ƙararrawa manzo Allah duka ya kyamaci waɗannan abubuwa saboda waɗannan abubuwa dukansu suna da alaƙa da wasu addinai na maguzawa shi kuma duk abin da yake da alaƙa da sha'air na addinan maguzawa jama'a ku ji wannan magana ce mai muhimmanci sawa'un tsarin bukukuwan su ne sutura tsarin zamantakewarsu al'adunsu ballantana kuma tsarin addininsu to asali ne daga cikin usul na addinin musulunci saba musu ko da musulunci ya goyi bayan abu sai kaga musulunci ya kawo abu da zai sa ne ya bambanta da nasu kalli tasu'a da ashura akan haka ne ibn taymiya ya su kutun da guda iktida usirat al-mustaqim li mukhalafati ashabil zahim sai dai ya kawo ya tsefa matsalar daya bayan daya game da yadda ya kamata musulmai su mu'amalanci al'adu da ɗabi'u da halaye da suturu da irin yadda arna suke abubuwansu zala ya ce kada a yi wannan sai ce ku muje Allah zai ba mu mafita shine cikin dare mutum biyu suka yi farkin an aiko da kiran sallah sun ga ana kiran sallah suka zo suka fada manzo Allah ya tabbatar da gaskiyar akwai Umar munasaba akan wannan shine jama'a wacce mas'ala da muka faɗa game da kwaikwayon kafirai yanzu mun samu kanmu a cikin wani zamani wanda gaba ɗaya ma mun makance ba musamman me na kafirai ba musamman namu ba har yanzu ma an kace ce abu kaza ko kan kafirai ne sai a ganka ma kamar wani bagidaje wannan kuma ya saba wa ka'ida aqida ta musulmai jama'a yanzu komai na kafirai shi ake sha'awa za ga mutane musulmai suna ci abinci da hagu kwaikwayo da kafirai mutane musulmai suna aske gemu musulmai suna jan wando a ƙasa duk wannan al'adun kafirai ne bukukuwan nan da yake zai ga 'yan musulmi da irin wannan shege rigar mr musisi mai iya nan za a yi biki ba ta rufe komai sai can ƙasa tana jan ƙasa kamar rigar shedan sai ga 'yan musulmi da shi ya kai ga misali daga cikin abubuwan da arna suka sa mana yanzu wanda ma mun san arnanci bane jama'a shine wannan katin aure da ake kati da ake buga wani aure han ka faɗa mai sai ya ta mamaki amma al'ada arna ce da irin wannan kyama da suka sanya mana game da aure fiye da ɗaya shi ma al'ada arna ce arna su ne suke yin aure ɗaya kawai sun sa mana wannan muguwar kyama yanzu har in ka tema za ka aure rabi sai a ce matan ka taimaka ana ganin ma baka cancanta ba sai ku fara faɗa da ubanta da ƴan uwarta da ita kanta kai hada ba baka ma sai ku faɗa saboda mun riga mun zama kaman wasu maguzawa jama'a kun dai wannan da muke tarihi sai ka zo ne ya auri mata bakwai wani takwas saboda su ne musulman asali amma mu yanzu gani yake ma yin aure fiye da ɗaya ma wani sabo ne da haka mutane dama ya tanke funa an zalika wannan muguwar ɗabi'a ce ta zo mutane saboda biyun arna ne ka san cewa yanzu zaka shiga ingila ko america in suka san ka da mata biyu ba su baka biza ba in ka da mata biyu amma ba su baka biza ba amma kai dan luwadi ne ba komai ko kuma in kana da matan zina ko talatin ne ba komai wani irin bala'i ne ya zo mana jama'a ya kamata lalle mutane su shigo cikin su dawo cikin taitayinsu su gane menene na musulmai menene na arna in ka je garuwa irin abuja zai ka tarar mutane da musulmai da arna a Abuja da Lagos ake bikin Kirsimeti saboda bala'in jama'a na maguzanci da ya zo jama'a da musulmai ake buga knockout da su ake Easter da su ake da su ake yin wannan abubuwan yanzu da an ce yau sallah ba ko ana ji ba azumi ba za a fara aika mutane da eh, tek na Ramadan Mubarak duk wannan maguzanci ne da ma ba dinin musulunci bane duka farkon arna ne ku je kan tattafi kitabu surat al-mustaqim mukhalafatu ashabil jayyid a takaice abin ya wuce yadda mutane suke tsammani dan da manzo Allah ya ce sai an wayi gari watin inda arna za su shiga cikin ramin damo to musulmi ma sai sun shiga malai masu fasara suka ce abinda ayat a wannan hadisi yake nufi shine arna za su dinga sa kaya matsatsu mazan su da matan su kamar yadda ramin damo yake a matsayi to haka musulmi su ma su dinga kokarin sun saka irin wannan body hook da ake da dai fasauri da aka yi ta yi wannan littafin yana da buƙatar duk musulmi wanda ya iya karatu larabci tabbas ya tsaya da zartin littafin iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafatu ashabil jahim da ɗaya littafin shi littafin al-ihsan bis sunna na Imam Shatibi yana da matukar muhimmanci ina ma ƴan uwa wasiya lalle ya kamata musulmi su kanta wannan littafai dan su san ya za su mu'amalanci al'adun arna musamman a yanzu zamanin da ya zama da ana yin karatu ne ana faɗa wa mutane wato hukuk na arna masu zama a ƙasashen musulmai su ne ahalul zimma da sauransu yanzu kuma an waye gari musulmai ne ke zuwa ƙasa arna da haka ya kamata musulmai su san me tsarin da za su rayu a ƙasa arna yanzu mu ne muke zuwa indiya da faransa da amerika da birtaniya da jamus ko dai neman ilimi ko neman lafiya ko neman kuɗi ko gudun fabbalakin mutum ya ci kuɗin gwamnati fi tara neman shi duk musulmai ne suke wannan aikin sai mutum ya je rayu a India ƙasa Arna ko China ko Japan inda ake cewa ba Allah ya je digiri ko ya je neman kuɗi ko ya je rayu a Faransa ya je karatu ko neman kuɗi ko makamancin haka to ya kamata ya rayu a cikin su sannan a nan ɗin ma da muke rayu cikin arna muke rayuwa ga su nan iri iri in sun zaki nan ba arna ba ne ai a cikin su muke rayuwa su ma ina ba ta mafanci wannan jama'a to ashe muna da matsaloli sosai ya kamata musulmi ya san akan me yake ciki ga sunan ko ta ko ina arna ne iri iri ba za al-islamu gariban wa sayudu gariba Allah shi kyauta wannan kawai saboda isharar da muka yi ne akan wancan mas'ala ta ainihin wato sayyidina Umar a inda yake ainihin wato samun falaloli na Allah yana kimsa mishi gaskiya akan bakinsa radiyallahu an Umar wa ardahu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala baina nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam id qala baina ana na'imun ra'aytuni fil janna sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ina barci sai na ganna a aljanna asan manzo Allah da yake ɗan dan gata ne na gaban Allah babu abin da Allah bai nuna mishi ba a aljanna an shigar da shi a mafarki an ɗauke shi an tafi da shi sama ya je ya gani har ya ce ma ya so ya sa hannu ya finciko wani ɗan itace ko da ƙwaya ɗaya ne zo da shi duniyar nan da in ya kawo shi duniya ya ce al'umma shi ba wanda zai ƙara yunwa ko kishirwa wato manzo Allah yadda yake ƙaunar mu ya so tun anan duniya mu samu mu dan mora mu samu mu moro na abinci na aljanna amma Allah bai kaddara haka ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula shi sa in ka sake baka bin annabi to ka gama samun matsala jama'a Shi ne manzo Allah ya ce ya mafarki ya gan shi aljanna fa idan ra'atun tatawadda ila janibi qasr sai ga wata mata tana yin alula a bakin wani bene kusa da wani bene malamai sun fassara alula anan da cewa kawai tana yin ma domin aljanna ba wurin sallah bane ba duniya bane ko karka ce tana alula azhar ne ko ba kawai tana irin gayu ne na mata fa qultu sai na ce liman hadha al-qasr naga wannan bene ya burge ya kai ya kawo na ce wannan kuma bene nawa ne ne kalu le Umar. aka ce benen umar ne radiyallahu anhu arda ka ji ya kai dan shi'a kai da baka san matsayinka ba shin a musulmai kake ko a kafirai zaka mutu da imani ko zaka mutu a kafiri baka ma sani ba kana jayayya da wanda annabin da aka aiko bashiran wani zira shine ya ce Allah ya bashi aljanna to kai me naka a ciki ai zake ta kanka ya kamata kai ne kai kokari ka samu ka tsira alaikum anfusakum la yadurukum man galla idha hadaytum tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ba sa aiki da nasi dan ba su san waɗannan shi ba ba fasara musu ake yi ba malaman su ba ba irin ilimin annabawa suke koya musu ba ilimi ne na na yahudu suke koya musu ilimi ne na yahudu su abdullahi dan sabau shi sa suke irin wannan fitina ina fata mun fahimci wannan to ya yace wannan bene ne na Umar dan khattabu radiyallahu anhu fa zakartu ghairatahu sai na tuna irin kishi na Umar Umar wani mutum ne mai bala'in kishi akwai labari da aka bayar cewa Umar an biyo wani mutum a guje yana rike da takobi jijjiri a jikinta aka biyo shi har zuwa fadan Umar ana so a da kai aka ce ya akai suka ce ya yi kisan kai ne cewa shi bai kisan kai ba ce me ya faru sai shi ya gama ta shi tabbar kuma ya ga kaman wani ba tsankanin kafafun ko kawai shine ya datsa duka wajen duka kafafun ya datsa gaba daya sai Umar ya ce ya yi kyau namiji in sun kuma ka kuma shikenan <laughs> ma'ana ya ga kwarto ne shine ya kashe su gaba daya gaba ɗin su ya kashe da matar da kwartan ya musu hukunci ko na take ko Umar ya kyale shi a shayi anan shine tsabar kishi yana daga cikin wato siyam na salaf magabata na farko shine suna da kishi akan iyalansu ba dai ba ne irin yadda ake rayuwa a yanzu akwai wani mutum abu muslim al-khurasani wani babban soja ne a tarihin daula abbasiya da aka kawo mishi amarya amaryar shi da aka kawo ce to raƙumin da ta hau aka kawo ta babu wanda zai ƙara hawan shi nan take aka kwatar raƙuma aka yanka shi sandin raƙumin da duka kayan da aka sawa raƙumin na ado aka kona su gaba ɗaya saboda tsaba kishi wai kar ma wani ya hau kan sirdin da matar shi taba hawa amma sai goni ya tsaya kawai tare ta shi a taba ya ce hau idan sai na zo <laughs> eh ga mu ana taban nan ko ko kuma zai keke nafe saboda ka ga mata tun da sasa sai sun bata keke nafe din nan ba sai ga kujeran fa direban ba tafi kujeran da nake zaune ba amma sai ga wata mata ta dafe nan wata mata ta dafe nan sai dai sun makale a jikin shi saboda jahannama ga da ko ai sai ki zauna a can baya in ta cika ki nemi wata ana ta murna cewa an yi an yi ai wa'azi mata su daina hayayen a caban nan sun ki amma an zo rana ɗaya an kafa doka Allah ya taimaka sun daina hawa saboda babu a caban ashe za su buɗe sabon ƙofar barna sai ga su wajen tara a kan keke na ɗaya wannan ta leƙuwa kai da ka san an ɗauko kaji a cikin irin kwandon nan <laughs> yana daga cikin fitina wannan jama'a ya kamata mata su rage irin wannan fitina idan ba za ki iya abin na hakura ba ki taka da kafa mana ko kuma dole sai kin ji anguwa a tsare wani lokaci galibi anguwanni ne kawai na shirita suke zuwa saboda su tsara kansu fitina fita fita fita ba su zama a gida a takaice sayyidina umar sai manzo Allah ya tana irin kishin da yake da shi akan matarsa sai ya ce a umar na da kishi akan matar shi ga tana alula matar da fama bai riga ya riske ta ba a lahira fa wallaitu mudbiran sai na juya kawai ma'ana da da ya kamata ya dan shiga gidan ya gani in ya zai ba Umar labarin cewa ai ga irin yanayin da gidanka yake aljanna amma sai ga kai tunda dai ga wata mata daga cikin matan Umar hurur ai to ba zai samu halin shiga ba fa baka Umar wa qala alayka agharu ya rasulullah sai Umar ya fashe da kuka yace haba ya manzo Allah kuma kai zan waki shi a sanadin waye na samu aljanna a sanadin ka. wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi bukhari ya fitar da shi a cikin manaqib umar lamba hadisi na 300 am 3680 da kuma muslim a ainihin fadail umar a lamba hadisi na 200 da amin na 2394 zuwa 95 da ka ji wannan wannan ya tabbatar da umar yana da gida a aljanna kuma gidan bene ne na musamman har ga wata mata Allah ya riga ya tanda mishi gidan tun shekarun da ainihin wato yake raye a nan duniya radiyallahu anhu wa arda wa an anas ibn malik anna nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sa'ida uhud wa abu wa umar wa usman fa raja fa bihi anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa ala da shi da abu bakar da umar da usman suka hau kan dutsen uhud wannan dutse na makka daidai inda akai yakin uhud farajafa bihim sai ya girgida da su ya girgiza da su faƙala sai manzo Allah ya ce uthbut ya uhud natsu dutsen uhud tsaya inda kake dai na girgida da mu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani wanda suke kanka ba ga magarin mutane bane akwai annabi yanzu a kanka sannan akwai siddiqi wanda ya gazgata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wane kenan sayyidina abubakar domin shine mutumin da ya iman da shi tun farko kuma har ƙarshen rayuwa ba a samu wanda ya kamo shi a wajen rige-rige wajen taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gazgata shi da rike amanarsa da taimakon shi ba shi sa Allah ya riga ya gama magana yace illa tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تهزن ان الله معنا da abin da دوغرا ماكو ku yi ko ku taimaki manzo Allah ko ku taimake shi da ɗaya ne a gurin Allah domin Allah ya riga ya taimake shi sai Allah ya ba da kwatanci da daya daga cikin wurare mafiya tsanani da manzo Allah ya samu kanshi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da ya fita zai hijira ana bin shi za a kashe shi shi da waye shi da abokin shi kowa duk malami ko bid'a shi ya san sai na bakar ne wannan abokin nashi babu wani dan bid'a da ya ce ba sai na bakar bane ko mun iskance shi kowa ya sani sai na bakar ne Allah ya kira shi da shi iya qulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana ba tafsiri muke wanda mu tarihi ka ayar a takeice shine cewa shine abokin shi na farko shine kuma wanda ya fi kowa taimakon shi da haka har manzo Allah zai rasu sai fito ya ce da zai yi na tafi lahira da ƙaunar wani irin ƙaunar da take hana ganin laifi ko na ce na kama hannun shi mu tafi lahira da na yi ma abubakar haka amma ɗan uwana ne a addini ya ce a toshe ƙofa kowa a masallacin na abin mai tashi yanzu Allah ya faɗi maganganu ya faɗi maganganu ya faɗi falala ta sai na abubakar radiyallahu anhu wa arda to ya ce akwai siddiƙi manzan Allah wa sai na abubakar siddiƙi ne mai gazgata gaskiyar da Allah ya aiko manzo Allah su saboda babu wani abu da ya nauyi da ya kasa ɗauka na game da ƙur'ani ko wani hukunci ko wani yanayi haka su Siddiqa ce Aisha bintu Abi su Siddiq radiyallahu anha saboda Allah ya gasgata ra'ayinta da tunaninta Allah ya barrantar da ita daga sharrin da wasu suka yi mata daga cikin munafukai da musulmai waɗanda suka nuna rashin ƙwarewarsu game da karɓar labari ko yaɗa shi Allah ya gazgata ta ya barrantar da ita ainihin wato kamar da ya sauka a cikin sautin nuri to haka shi siddiƙi ne ashi ma siddiqa ce radiyallahu anhuma wa shahidani da kuma shahidai guda biyu sayyidina Usman shahidi ne sayyidina Umar shahidi ne dama Umar yana yawan yin addu'a yana cewa ya Allah ka bani shahada a cikin garin Madina sai ana ganin wannan addu'a tashi akwai mutanaqibat abubuwa ne guda biyu masu karo da juna domin na farko dai shahada ana ganin yana ishara zuwa ga shahada irin ta a kashe shi a yaƙi ne to Madina kuma watan gida ne tsararre haramin Allah ne katangagge daga abokan gaba su auka mushi ba za a samu halin yin jihadi ba kenan a ciki balantana har ya mutu ta hanyar a kashe shi a jihadi ashe Allah kuma ya mushi wannan falala da ka wata rana yi mafarki cewa zakara yana ta saran shi yana farkawa sai ce wacce mata kashe Atika na yi mafarki zakara yana sarana ta ce mai kafa sara ya ce ajali na ne kashe da za a yi ya tabbata a cikin tarihin shi sannan sayyidina Uthman radiyallahu anhu dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi bushara a cikin wani hadisi dogo hadisin bushara da aka mutane goma da aljanna Sai na Uthman lokacin da ya shigo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a kan rijiya amin lokacin da ya nemi izini aka ce ya shigo manzo Allah ya ce je a ce mishi ya shigo kuma ina mishi bushara da aljanna amma ina gaya mai cewa zai gamu da wasu bala'o'i a rayuwarsa in sun faru ya yi haƙuri manzo Allah ya mishi wannan isharori cewa ya yi haƙuri in sun faru in an ba shi mulki wasu sun ce zai sauka za mu karanta nan gaba insha Allah idan lokaci ya kai mu to kaga da sayyidina Umar da Uthman shahidai sayyidina Abubakar siddiqi shi kuma sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabin Allah sai manzo Allah ya ce kai uhudu natsu wanda suke kanka ka ji su wane ne su manzo ne na Allah da siddiqi da kuma shahidai guda biyu wannan hadisin shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Fadail Sahaba babun manaqib Umar a lamba hadisi na 3697 da kuma Muslim a Fadail Sahaba min fadli Umar min fadail Umara a lamba hadisi na 2394 ina fata mun gane wannan sai kuma hadisi na hudu mala yace an Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, ay ibn al-Khattab والذي نفسي بيده مالك yaka الشيطان salikan fajjan قط illa سلك fajjan غير fajjika manzo Allah ya din nan da ya faɗa ma'ana kamar a ce daɗi wato yana jinjina gare ka ya kai dan khattabu yace manzo Allah yace na rantse da Allah da raina ke hannun shi malaki yaka shaytanu salikan fajjan qattu shedan bazai zai taba tarar da kai a wata hanya ba illa salaka fajjan ghaira fajjika wallahi sai ya bar hanya ya kama ta hanya umar shedan baya haduwa da shi a layi daya in shedan ya kamo hanyar layin nan zai tafiya wani ta'addanci da ya umar sai ya kwana inda ka san umar na bin shi ba shi ba sa hada layi ba sa hada hanya wannan babban fallaci da jama'a ɗaya daga cikin fallolin shi cewa shedan ba sa hada hanya da umar dan khattab wannan hadisi shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi imam bukhari ya fitar da shi a cikin manaqib umar a cikin Fadailu sahaba lamba hadisi na 3683 da muslim a lamba hadisi na 2396 a cikin babi mai suna min Fadailu umar Allah ya samu dace to waɗannan jama'a kun ji hadisai ne kai kwaya hudu waɗanda malam ya kawo domin ya mana ishara zuwa ga falalolin Umar dan Khattab wannan kawai faidun ne a qabsun ne min faidin kama a ce dan tsakure ne daga cikin wato tarin falalar da Umar dan Khattab yake da ita radiyallahu anhu wa ta al umaru al mulham umaru al mulham mala yace ga kuma Umar mutumin nan wanda ake mishi ilhama shine magana da muka yi alazu wanda Allah yake kimsa gaskiya a bakinsa قال عمر وافقت ربي في ثلاث sayyidina umar yana cewa na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku fa qultu ya rasulullah law min maqami ibrahima musalla na ce ya manzan Allah ina ma da mu maida maqama ibrahima wurin sallah maqamu ibrahima jama'a wuri ne a cikin ka'aba inda zaka ga an kewaye din nan an sa mashi wata kubba wani wato abin kariya haka na gilashi da sauransu wanda yake kusa da hijir Ismail inda aka ce nan ne sayyidina ainihin wato Ibrahim alaihi salam ya tsayaye addu'a ta ainihin wato addu'o'in nan da yayi wanda Qur'ani ya bada labarin su to wannan addu'o'in da mu kasan Makka da mutananta da ƴaƴan shi da jikokin shi inni takhazzu min min zuriyati biwadin غير الذي عند بيتك المحرم ربنا لو يكمل الصلاة فاجعل أيدينا الناس تهوي تهوي إليهم كذا كذا كذا كذا ba tafsiri muke ba to wannan wannan wurin shine sai zama kafafun sayyidina Ibrahima sun tabbata a wurin ma'ana dutse ne amma sai Allah cikin hikimarsa sai ya sa kamar ya taka tabo da ana leƙawa a ga waje amma yanzu saboda bid'a da ta yawa a cikin mutane jama'a shine sai mutanen makka ba su san bid'a suka kewaye suka kewaye ko ka lika ma ba abin da za ni na taba zuwa na lika amma ban komai ba ba wani bai da wani fallaka sai ka taba wajen ko sai ka je ana ta kokuwa da kai zaga mutanen mu ana yi kowa da su sa sai sun taba ko ka aba wuri ɗaya ake taba ko wuri biyu in baka samu babu komai amma za ga mutane za su je wani ya buge wannan ya buge wancan sai ya je ya dafa ya dafa ya sa kyallar na ya goge fuskar shi ya goga ya goga duk wannan bai da wani lada duk wannan kiristanci ne shigo cikin mutane jama'a ba addinin musulunci bane irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bakin cikin shi ne ana zuwa da malamai amma ba sa yin nasiha tun daga nan za a je a ta bita amma malaman da yake galibin su malamai ne yan takife ko kuma malamai ne na ƙauye ba su san karatun ba su ma yadda ya kamata iyakacin su risala to ba sa yi mutane wannan bayanan ko kuma koda sun yi mutanen su ma yan takife ne kazan ɗan Najeriya akwai ta kifi wani sai ya sai bai taɓa labari ma ya ce wallahi da na buɗa na buɗa sai da na kai kan eh, dutsen mai sunan shi ma hajar aswad sai da na kai kan shi to wannan duk ba daidai bane a takeice da sayyidina Umar ya faɗi wannan magana fa nazalat sai aka saukar da wattakhidhu min maqami ibrahima musalla a cikin suratul baqara ayat 125 Allah ya wannan umarnin cewa ku dinga riƙon wannan matsaya ta Annabi Ibrahim a matsayin wajen sallah to shi yasa idan ka je kai umara ma'ana bayan ka gama tsawafi kafin ka tafi ka je ka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to ake so ka yi raka'a guda biyu ya zama ka sa wannan wurin a gaba ka yi raka'a biyu in bai samu ba duk inda ya samu a cikin wannan farfajiya ta Ka'aba babu laifi ka yi wannan sallah shine ittikhazu maqami Ibrahim musalla din da ake ishara a wannan aya sannan na biyu wa ayatul hijab da kuma ayan hijabi qultu ya rasulullah ni ne nace ya manzon Allah law amarta aka an hata jibna fa innahu yukallimuhunna albarru wal fajir fa nazalat ayatul hijabi yace ni ne nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah da dai ka ce wa matanka su dinga katange kansu daga mutane domin mutumin kirki da na banza duk yana magana da su sai Allah ya saukar da aya ta hijabi ita ce waccan aya cewa ya wanda biyu qul a azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ka ce wa matanka da ƴaƴanka da matan muminai su dinga kusanto da jilbab ɗinsu ya zama ya rufe jikinsu wannan shine zai fi dacewa da ainihin a gane su ba za a cutar da su ba kaza kaza kaza zuwa ƙarshen ayoyi da Allah ya bada wannan labari to na Umar dan Khattab shi ya fara bada wannan shawara sai kuma Allah ya saukar da ayoyin ya goyi bayan haka daga ne zama shine ka'ida shari'a musulunci mata su zama suna lullube hijabi na gida ma'ana su zama a cikin gidaje in kuma za su fito su fito da sutura wadda take karɓaɓɓiya a mizanin shari'a wannan in court don magana ce wannan is very pregnant mai kauri wani karatu ne mai zaman kanshi ba shi muke ba cewa ta fito da tsarin da ya dace da shari'a tun daga inda za ta je lokacin da za ta je da irin sayar da ta saka in ta je da irin maganar da za ta yi da mutanen waje din duk wani ya cikin hijabi ina fata mun gane wannan na uku kuma wajtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi sannan ko mata sun taba manzan Allah wani haɗin baki don wannan shine haɗin baki ne ba haɗin kai ba aka ce haɗin kai a Hausa ma'ana a haɗu kenan a kan abun alheri ko shi kuma haɗin baki a haɗu kan abu na rashin gaskiya shine haɗin baki ce wane da wane sun haɗa baki to za su cuta kenan in ko aka ce sun haɗa kai za su yi alheri kenan haka mata ne suka manza Allah haɗin baki a yadda abin ya faru a taƙaice shine Aisha ne da Hafsa suka manza Allah wannan kutun gwila suka ce yana zuwa ɗakin ɗaya daga cikin matan shi safiya dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana da al'adar in gari ya waye sai ya shiga ɗakin kowace mata ya gaisa da ita yaji halin take ciki ko ta da ta bukata ta wani abu na rayuwa ya mata ko fatawa ko wani abu makamancin haka to kuma haka da dare ma kafin ya je ɗakin da zai kwana sai ya bi kowace ya mata ban kwana ko sai da safe akwai matan shi safiya mata ce mai kirki tana da ainihin wato kula da kyautata wa miji ta hanyar duk sanda manzo Allah ya shigo wurin ta samu abu ta bashi ya dan sa a baka tana yawan aje mishi zuma su kuma suna jin haushin wannan abu da take irin dai kusan guda da ka sani ta mata inna kunna la'antuna sawahibu yusufa to shikenan sai suka hada baki cewa in ya zo ya sha zuman nan to da ya zo ɗakin kike hafsa ki ce mishi zuma tana warin kashi bakin shi na wari manzo Allah ku suka wannan da jama'a ke ma Aisha ki faɗa haka suka haɗa wannan haɗin bakin shikenan manzo Allah yana zuwa bayan ya sha zuma ya shigo ɗakin Aisha sai tana kauda baki yaya aka ce wallahi Allah da yana magana na haka baki ne kace ne haka ce zuma ce wannan zuma Allah ta cika shi inda aka wannan zuma ta cika shi wari bakin ka yake da Allah da yana magana a nan kusa da ni yaje ɗakin Hafsa ita ma haka to sai abin ya dame shi sai ya ce to shikenan ya ma daina shan zuma ya daina wa shi ka su kusan sa ta murna suna shewa ai shikenan sun ci nasara sai Allah ya saukar da ayoyi ya tona musu asiri shine ya yi wannan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardati azwajika dan me kake biyo mata ka haramta abinda Allah ya halasta maka dan kai ka faranta musu rai ba a biyo mata a faranta musu rai ta hanyar haramta halas ba su ji wannan galibi ta nan mata suke halakar da mu a biyo mata abu Allah ya ce a yi su kuma ba su so a yi in kai biya musu wannan ayat ta cika haka aka san haka ba ka ji manzo Allah ka fara yi wannan faɗan kar a biya mata a kiyin halas saboda su ko a yi haram saboda su ya kuma ta ku nan ku jina halakar da mutane to da aka yi haka shine manzo Allah sallallahu alaihi ya kaurace musu wata guda bai shigo gidan ba Allah ya musu faɗa Allah ya nuna bai ji daɗin abin da suka yi ba sai na Umar shi ma ya zo gidan Yi ma hafsa fada fada nan musamman a cikin dogon hadisi da bukhari ya a cikin babu ma ta rajul ibn tahuli hali zawjiha sannan Allah madaukakin sarki a ƙarshen sura ya saukar da aya cewa da Allah da manzon shi da muminai amin da Allah da muminai da mala'iku za su taron dangi su ci wannan mata mutunci in ba su Allah manzon Allah suka saki mishi mara ya fitsari ba shine Allah yake cewa a menene asa rabbuhu in tallaka kunna yubdilahu azwajan aba nan ba da yake cewa fa inna allaha huwa wa in tazahara alayhi in tatuba ila allahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir in kun tuba to dama kun yi laifi ne Allah zai yafe muku in kuka ci gaba da wannan abin da kuke ku sani da Allah da mala'ika Jibrilu mai karfin tsiya da yake halakar da duniya da sauran muminai da mala'iku duka za muku taron dangi mata biyu <laughs> shi sai ainihin wato na Umar dan khattabu yake ba da labari a nan cewa doguwar kisa ce da ma yake ba da labari yana cewa ni ne nake na cewa matan domin ya shiga gun Aisha Hafsa ce, kin ga abin ke gaya miki ko dama ba na ce miki dinga bi a hankali ba eh kina biyawa wa Aisha kina yi manzo Allah tsagiranci a ce manzo Allah ya yi magana ku ki kula shi a wuni a kwana ba ku mishi magana ba ashe ba na hana ki irin wannan rashin mutuncin ba gashi yanzu kin ta kuka ya mata fada ya mata fada ya je ba manzo Allah hakuri ya ce ya manzo Allah na fada ba Hafsa cewa ta ne biye mu Aisha kada damu cewa ka san Aisha fiye da ita in na ga mata wannan ta kiji ne ita ba manzo Allah baki dai har manzo Allah ya dan sauko ya mushi magana daga wai dai manzo Allah sallallahu alaihi ya musu hakuri ya yafe musu ya dawo suka ci gaba da rayuwa aure bayan da aka ba kowace shar'i cewa ta zaba ko zaman aure a gida Annabi sallallahu alaihi wasallam irin halin ta samu kanta ko kuma in ba ta iya ba a sake ta tafi gidansu ya fara da Aisha ya ce kin ji abin Allah ya ce idan kina son zama to ki zauna in ba ki son zama kuma a sallame ki a sallame ki ki je ki shawara da iyayenki ta ce wani shawara kuma kan annabin ne zai na shawara da wani ba magana shawara na zaɓi zama dukan suka zaɓi zama to daga nan shine Allah sai musu ta ya ce to la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala بهن min azwajin walau ajabaka حسنهن duk da can ya ce zai iya canzawa ko da wasu sayyibatin wa kara, tunda yanzu ma da wata sayyiba ce ga ta bukira ko amma sai kuma Allah ya ce yanzu to an musu ta kuci tunda duka duka sun zaɓi su haƙura su zauna gidan manzo Allah da daɗi babu daɗi da talauci da wadata sun zaɓi su haƙura su zauna shine Allah yake cewa to daga yanzu bai halarta ka ƙara yin wani aure ba bai kuma ka canza da wata mata ba ma'ana abin da aka halasta wa mutane yanzu shi maza Allah ba halasta mushi shine cewa wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin ya halasta musulunci da ma mutane su daina mai da mu kamar kiristoci za ka iya kawai ka mata kan ka wata maka bako rabu shi za a kawo rabuwa ba auren coci ba ne wannan shi ne shari'a musulunci jama'a an halasta amma akwai sharuɗa ko ina jin a bayan mun taɓa yin karatun to don haka wannan tabdili din da aka halasta wa dukkan musulmai sai Allah ya ce to shi kuma manzo Allah ba a halasta mushi ba shi waɗannan su ne matan da zai haƙura da su a duniya kuma ya haƙura da su a lahira a ƙara mushi da sauran lahira don haka ashe mu mun fi manzo Allah morewa harkar mata wanda ba su san wannan katin ba su ne suke ganin wai manzo Allah ya auri mata da yawa wai mai san mata ne shi of course manzo Allah ya faɗa da kanshi mai san mata ne amma so na aure da turare da mata kuma an ga mini shegen da yake faɗa wannan magana da shi kuma bai san mata na banza ina mata mun wannan don haka sai Allah ya musu wannan falla ya ce babu canzawa da su daga mata sun zama daga mata manzo Allah sun zama ummahatul mu'minina radiyallahu anhunna wa ardahunna irin waɗannan abubuwa irin su ne in suke ɗaukowa su ce to ka gani yanzu ga Aisha ta ta tsin manzo Allah tsageranci ga ga Hafsa ta manzo Allah ya mata magana ta ki amsawa da aka mutanen banza ne kafirai ne ma munafukai ne ma wannan irin dan bancin da suke yi kullu abin da muke gaya musu shine ku ba hankali idan muku dan magana wawa ne to ba dole ne duk masu su zama waye ba ma'ana yanzu shi manzo Allah bai fahimci abin da suka mishi a matsayin rashin kunya bane da iskanci ku ne kuka fahimta Allah bai fahimci haka ba ku kun fi Allah da manzan Allah sanin karatun musulunci kenan shine lazumin magana domin idan da ai abin banza ne da nan take manzan Allah zai musu tsawa dan da Aisha ta ce ma ta ce dan Allah mai gani a jikin Safiya wannan yar gajeren mata wallahi kwashe kwashen ku na maza nan take ce mata kin faɗi kalmar da za a saka ta a cikin ruwan teku sai ta mai da shi gaba ɗaya kwato kwato mai wari ma'ana bai ɗaga mata ƙafa ba sai da ya mata nasiha ya mata faɗa saboda wannan shine mummunan magana amma irin wancan fa sai kawai murmushi ya rabu da ita da ta ce mishi me dawo da kai gidanmu ka ce sai wata ɗaya kwana ashirin da tara murmushi kawai ya ce ai daman wata kwana ashirin da tara ne da aka zo yana kwance akan cinyata ana ta faɗa matan gida ana ta can baki yana yana kallon su murmushi kawai yake saboda ya san wannan ɗabi'a su ce in ta magana ta magana ce ya ce gaskiya ne a gida abubakar haka kawai ya ce musu ya cikin bukari bai tashi ya ce to wallahi dukan ku munafukai mana ko kafirai ne irin yadda kuka ya ta yanzu ya ku yan shi'a to da aka karatu ne fasara ku ce ta yan iska kawai fasara ce ta mutanen banza jahilai wanda ba su iya karatun addini ba amma ba fasara ta irin ta annabin shi kanshi da sahabbai da mutanen kirki da malamai ba babu wani malami mai ilimin gaskiya da ya faɗa ka sai ku da yake ku mutanen banza ne Allah shi ya da mu gaba daya duk wannan muna faɗa ne saboda muna so ku gyaru jama'a ba so muke ku mutu ku zama kun mutu cikin bata ba Allah shi shi ku to ana ishara kan lokaci yayi kuma gashi karatu yayi karatu amma dai gaskiya dole za mu kwana anan insha Allah idan muka zo yanzu karatu kuma fa sai bayan sallah in Allah ya kai mu da rai da lafiya ana fata za a ɗauki azumin Ramadana watakila jibi asabar ko to sallah tana iya kamawa watakila a irin wannan kalanda ta zamani sallah ta iya kamawa watakila a ranar 28 ko da tara ga watan julai ina jin to idan Allah ya kai mu kuma za mu dawo karatu kenan bari mu bashi kawai mu ce bakwai ga watan August yau insha Allah bakwai ga watan August shine zai kama sallah da kwana tara ko goma kenan saboda mu gujewa kusa da tana iya faduwa cikin kwanakin ranar hawan doshi da zama ranar alhamis saboda akwai masu zuwa kallon hawan doshi kuma su ne masu masallacin nan haka zai zama za a zo ba sa da haka muhari sai wani sai wani satin shi ne zai kama bakwai amin bakwai ga watan august ko in allah ya kai mu muna halin rai da lafiya lokacin za mu dawo wannan katu insha allah a ranar jama'a za mu yi magana akan istishhadu umar dinnan sai kowa ya zo da sayuwar bukhari din shi in yana wanda yake da sayuwar bukhari wannan babi da muka yi magana babin da ke magana akan ba kashe umar da kuma mu baya da aka yi wa na usman dan affan radiyallahu anhu muna faɗan magana muke cewa da muka faɗa daidai ya Allah ka ba mu ladan shi ka sa kuma dan Allah muke yi Allah ka tsaitar da mu daga sharrukan kawunan mu da munanan ayyukan mu ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana ɗauki a wannan yanki namu na arewacin Najeriya waɗannan bala'o'i na bama bamai da kisa da fitintunu da suka yau keto cikin ƙanashin mu ya Allah ka tseratar da mu Allah ka ainihin tseratar da mu Allah ka tseratar da mu Allah ka gyara mana wannan ƙasa Allah ka mana canji na alkhairi mutane su sani cewa ga watan Ramadana ya taho lalle mu zage da addu'a da bauta ga Allah da komawa ga Allah da rage auwan da muke na taɓa-taɓai da zunubai kuma samu Allah ya mana rahama ya canza mana wannan hali da muka samu kanmu Allah ya jika magabatanmu Allah ya sa sun huta Allah ya musu rahama Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh